Eh, sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Tambaya ka nake kana mu wani juye-juye menene wannan? Ajiya na gaya miki fa garin magani ne. Maganin me? Haka magungunan yanzu fa suke ake kukunshe su a takarda sai a ga kamar wani abu ne ajiya. Ɗan lele, kana son ka rabu da duniya lafiya ko ka san ba kiyoyo mahaifi ƙarya kullum na tambaye ka ka ringa min ƙarya ran nan na shiga ɗakin ka na ga wannan abubuwan a kokulle ina tambaye ka ce min magani na me Hajiya ɗaki na kike shiga ki bincike ha ba Hajiya in ban shiga ɗakin ka ka bai faɗa min ɗakin wa zan shiga ai kai ɗana ne kuma dole in ringa bincike a kanka duk inda nake Hajiya kina bin sawuna yanzu fa shekaran jiya fa Hajiya fa haka fa ina ban ɗaki fa haka kika rika leƙe na fa ina fufa ina tsuguna fa ina magana kina daɗa shigowa hajiya duk inda zan je fa hajiya kafar ki kafata kenan za mu yi rayuwa hajiya ba yadda kenan tsakanin mu to idan ban leka ka ba na ga me kake yi ba ka gaya min wa zan leƙa saboda ba ka da gaskiya shi yasa nake bibiyar ka to hajiya na gaya miki fa magani ne to maganin menene ba shi da suna ukusi ne fa usi ne ukusi musi me usi ukusi musi wani yaran ne wannan gayu sun riga sun san usi ukusi musi usi Ɗan lele, ɗan lele, wallahi tallahi ka raba ni da wannan bakin cikin da kake ɗora min. Ɗan lele, ka rabu da kanka lafiya. kullun dai ka ringa kona min zuciya. Wannan maganin tambaye ka cewa si ko uku si ko si ko waye. Allah a shirye ka, Allah a shirye ka. amun hajiya to haka kawai dama za ki dinka yi hajiya kawai a te mana addu'a hajiya ana sa mana albarka Allah ya taya miki hajjatu mutan maka sai ke hajiya an gaishe ki hajiya baba ta da mai iko ne as Allah hada ni da wannan da wannan da ba dan ina addu'a ba ban san mai zai zama ba Allah ka duba min Allah Allah ka duba min wannan yaro Allah ya shirye shi dan girman Allah ai rayuwa ba freedom ne za rayuwa ba freedom ne a a yi ta rayuwa sai da freedom inda za ka yi rayuwa ba freedom ai akwai connection interval ne <laughs> a ce koyaushe kai a takura ba shi kenan rayuwa rayuwa yau ba ta yiwu ba Yeah. <laughs> me ne me kai wannan kai wannan sa ido za ku yi lungun ma an saƙaye sai an leƙo ni kaga ni injiniya ah, da ma ka riga ka san